rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke aikin samar da tsaro a shirar arewa maso gabacin kasar suka ce sun kubuto da mutane 3,475 daga hannun 'yan kungiyar boko haram wato cikin watanni biyu kacal. Kwamandan rundunar sojan Operation Lafiya dole Major John Rogers Nicholas ne dai bayyana hakan a wani taron 'yan jaridu da gudanar a garin Maiduguri da kuma aka nuna ta kafafen wasu gidan talabijin kai tsaye. Ya ce yanzu haka sun da kufa wajen tabbatar da cewa sun kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram baki ɗaya musamman ma a yankunan tafkin Chadi da kuma dajin Sambisa wanda ake cewa Kam Zairo, ya ce yanzu hakan rundunar suna nan cikin wannan daji kuma sun hana 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sakewa sakat. ya ce cikin wannan watanni biyu da rundunar nasu ta samu nasarar kashe ayan kungiyar boko haram 166 sakamakon gumurzu da suka yi da su kuma sake kwato motocin sojoji masu silki da bindigogi da ma motocin pika-pika da dai wasu kayayyaki da dama ciki har da littattafan addinai. Currently, as I speak, our troops are in the heart of Kamzero, to show that every member of the Boko Haram in that forest Yace kenan yanzu hakan da nake magana sandan muna nan a tsakiyar dajin sambisa wato a Zero, inda muke ci gaba da fitattakan waɗannan mahara don kuma mu tabbatar cewa magance duk wani dan boko haram da ke wannan daji in ya ce cikin wannan kankanin lokacin ne kuma suka sake samun nasarar kame wasu 'yan kungiyar boko haram din har su 34 wadda kuma yanzu hakan suna hannunsu suna kuma ci gaba da yan masu tambayoyi da ma bincike. others were escaping from Boko Haram rescued and brought to safety by troops. As I yesterday, a total of 3,475 civilians have so far been rescued. ya ce yanzu hakan akwai mutane da dama da suka samu suka tsurce daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram inda mutanen mu kuma ke ba su kariya wanda yanzu hakan daga jiya mun kubuto da mutane dubu uku da ɗari hudu da saba'in da biyar wanda kuma fararen hula ne daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram din kuma tambayi tiyata komanda game da batun sake kwato kam zero da ko tsohon ta komanda ya sha faɗin cewa sun kwato wannan kam biyu din a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram ga dai abinda da major general lucas ya cewa manema labarai. 你上不 Um, ya ce abin da ke faruwa shine ko da mun tarwatsa su za ga sun canza wuri da zaran kuma mun gusa daga wannan wuri za ga sun sake dawowa amma yanzu haka mun yanke shawaran cewa za mu kasance tare da su a wannan daji janar nicholas sace yanzu haka akwai mutane da dama da suka mika kansu da kansu musamman ma a kasashen kamaru da chari da nijar da kuma suna nan da dama sai ne sake amfani da wannan dama wajen kiran yayan kungiyar boko haram din ciki har da ma shugaban ɗayan bangaren wato abubakar shekau da shi ma ya mika kansa idan yana da niyan yin hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya